This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis shida ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da babbar sallah ke karatowa farashin kayan abinci da sauran kayan masarufi ya tashi sosai a najeriya lamarin da wasu masana harkar tattalin arziki ke dora alhakin akan 'yan kasuwa har yanzu akwai ɗabi'un mutane da mutane za su tattara abinci su saye masu kuɗi su ɓoye sai ranar da suka gada mun fitowa da shi su fito da shi wa'annan abubuwa su ne matsalolin da ya sa abinci ba zai wadatu ba Dr. Isa Abdullahi Kashera kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. To a yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin waɗanne matakai kuke gani ya dace a ɗauka wajen rage hauhawar kayan wato farashin kayan masarufi musamman a lokutan bikin sallah ko Kirsimeti. Sai a kira ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Wani hari da dakarun kungiyar sa kai ta Sudan RSF suka kai a ƙauyen Wadal Nura ya hallaka mutane a akalla ɗari baya ga gomai da suka ji raunuka bisa ga bayanin jami'an yankin wani bayani da gwamnan darfur mini arko ya yi ta kafar sada zumunta na nuna cewa mata da yara da kuma tsofaffi na daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su na baya-baya a ɗauki ba daɗin da ake yi tsakanin sojojin ƙasar da mayakan sa kan cikin watanni hudu da ɓarkewar faɗan. kungiyar gugurmayar jama'a ta madani wadda mai rajin kare dimokuraɗiyya ce wadda ke bibiyar hare-hare a yankin ta ce mayakan rsf sun yi amfani da manyan bindigogin atulare wajen kai harin na safiyar jiya laraba wadda ta ce hakan aikata kisan kyashi ne sojojin isra'ila sun kai hari ta sama yau alhamis kan wata makaranta da majalisar ɗinkin duniya ke tafi da ita a yankin tsakiyar gaza suka kashe mutane a ƙalla 33 rundunar sojin tsaron isra'ila ta ce mayakan hamas da ke da hannu a harin da aka kai kan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba na amfani da wannan makarantar a matsayin mabuya da kuma wurin tsara harin ta'addanci ofishin yada labaran hamas ya yi watsi da zargin na isra'ila sannan ya ce sojojin na isra'ila sun aikata abin da ya kira wani babban laifi na rashin imani kan mutanen da aka raba su da muhallansu sannan ya ce 23 daga cikin mamatan mata ne da yara mai magana da yawon rundunar sojin isra'ila laftana kanar peter lana ya gaya ma manema labarai cewa isra'ila ba ta da wata masaniya kan cewar akwai wasu fararen hula cikin waɗanda harin ya rutsa da su jami'ai a kudu maso gabashin rasha yau alhamis sun ce wani hari da jirgi mara matuki na ukraine ya kai ya tayar da gobara a wata matatar mai vasily golovic gwamnan yankin ya faɗi ta kafar telegram cewa harin ya rutsa da matatar man novoskoshkin kuma an tsaida aikin da ake yi a wurin a yankin belgorod na rasha gwamna yasheskulos galatkov ya ce wani jirgi mara matuki mai tarwatsa kansa mallakin ukraine ya afka ma wani depo ɗin mai a staro oskal wani harin kuma na jirgi mara matuki har ila yau ya lalata wani wurin hada-hadar kayan gona a belgorod a cewar glasgow ma'aikatar tsaron rasha yau alhamis ta ce ta cafko wasu jirage marasa matuka shida na ukraine a sararin saman belgorod da kuma goma sha uku a sararin saman crimea da rasha ta mamaye to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wasu sabbin mambobi yau Alhamis na wa'adin shekaru biyu a kwamitin sulhu mai kunshe da ƙasashe goma sha biyar bayan wata ƙuri'a ta musamman. Sabbin mambobin wato da Denmark da Girka da Pakistan da Panama da kuma Somalia. Wa'adinsu zai fara aiki ne daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2025. zaben na shekara-shekara kusan dai cika ka'ida ne kawai na tabbatar da mambobin da tuni aka amince da su daga matakin yanki wannan shekarar dukkan 'yan takarar biyar sun tsaya ne ba tare da fuskantar kalubale ba a wani yanayi da ake kira clean slate ko bayyananar dama amma duk da haka sai an samu silisi biyu na ƙuri'un kafin a yi nasara wanda dukkaninsu sun samu Yau Alhamis a gaɓoɓin ruwan arewacin Faransa shugabannin ƙasashen yamma sun yi ta hidimar tunawa da shekaru 80 da ƙaddamar da shirin dide na ceto turai daga mamayar turawan nazi suna kuma masu sane da yakin da ake wato aka kwashe shekaru sama da biyu ana yi a bangaren turan a yanzu biyo bayan mamaye ukraine da rasha ta yi shugaban amurka joe biden da sarki charles na uku na ingila da firaminista canada justin trudeau masu wakiltar manyan kasashe na gamayya sun yi jinjina matuƙa ma sadaukar da kai da dubban sojoji suka yi a gaɓoɓin ruwa masu cike da yashi haka zalika a tsaunukan normandy a kasari nesa daga ma ƙasashensu inda suka fuskanci barin wuta mai tsanani daga jamus mun tuna da darasin da muka yi ta koya akai-akai a tsawon karnoni dole fa kasashe masu 'yanci su tsaya kuma su kalubalanci tsarin zalunci tare a cewar sarki charles na uku a dandalin tunawa da rana ita yau na versailles wanda gabar ruwan gol inda sojojin burtaniya suka sauka ke gangaransa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da hukumar ƙididdiga ta NBS a Najeriya ta fitar ya ce farashin kayan abinci da sauran kayan masarufi ya yi tashin gauron zabi inda ya haura akalla kaso 141 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan hauhawar farashin wasu masana harkar tattalin arziki na ɗora alhakin akan 'yan kasuwa. Wakiliyar muryar Amurka Rakayya Basha na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A rahoton da ta fitar, hukumar ƙididdiga ta ƙasa mbs ta ce farashin kayan masarufi a ƙasar sun yi tashin goron zabi idan aka kwatanta farashin su da shekarar da ta gabata Kayayyakin da farashin su suka tashi a watan Afrilun bana sun hada da shinkafa, gari, wake, tumatir, albasa, burodi, nama da dai sauransu. Wanda jimilar su ya kai hauhau farashin kayayyaki da kaso 40.5. rahoton na mbs ya kara da cewa farashin shinkafa ya tashi da kaso 156 idan aka kwatanta shi da farashin sa a shekarar ta 2023 inda ake siyar da kilo ɗaya akan naira 547 yanzu kuma ake siyar da kilon akan naira 1399 sai kuma farashin garin kwaki da ake masa lakabin sai ta ɓaci ake neman sa wanda shi ma farashin sai ta shida kaso 135 idan aka kwatanta da shekarar 2023 wato daga naira 363 zuwa naira 1554 sai kuma farashin tumatir da ya tashi da kaso 132 idan aka kwatanta shi da farashin sa a shekarar 2023 daga naira 485 zuwa naira 1123 shi ma farashin wake ya yi tashin da bai taba yi ba inda ya karu da kaso 125 a shekarar da ta gabata dai farashin waken an sayar da shi akan naira 616 yanzu kuma farashin sa ya kai 1388 akan kowane kilo yan najeriya dai na bayyana su game da yadda farashin kayayyaki ke ci gaba da tashi a kasar sai dai mu ce inna lallahi wa inna raji'una abubuwa sun riga sun dami a najeriya kasan nan addu'a take bukata ko muna yi daidai gurgudu ya kamata shugaban kasa ya kalli mutane da izin rahama ana sayan yanzu buhun wake naira dubu ɗari da arba'in yanzu ana sayan buhun samfarin shinkafa naira dubu tamanin ina magana sunana abubakar haleru yanzu ga gari nan the first abin nan buhun da na sayo na sawo shi 42 hmm. na sake ya kare na je na sawo shi 55 ya kare na gina sawo shi 65 garin kwaki wanda yake is farm product kuma namu ne a kasa kuma bai da wani packaging wanda za a ce yana da zai kara mai kuɗi kuma bai da chemical bai da wani abun da zai to yanzu last one da na so shekaran jiya 75 na sawo shi kullum abin har hawa yake kuma ni ban zai na ga ba wani dalilin ƙarin nan A hirarsa da muryan Amurka, Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe, ya ɗaura alhakin hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar ga 'yan kasuwa. Har yanzu akwai ɗabi'un mutane da mutane za su tattara abinci su saye masu kuɗi su ɓoye sai ranar da suka ga mun fitowa da shi su fito da shi duk wayannan abubuwa sun daɗa ɓata yanayi da wayannan abubuwa su ne matsalolin da ya sa abinci ba zai wadatu ba kuma har yanzu ana smoggle ɗin abinci ana fitar da su wajen najeriya yanzu dai hankulan 'yan kasar na ci gaba da hankorin ganin irin matakan da gwamnatin tarayya za ta ɗauka domin kawo ƙarshen haho farashin kayaki a ƙasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya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 Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai nazari akan ranar muhalli ta duniya. Lokaci yayi da ya kamata mu tsaya mu lura da yanayin muhallinmu da kuma yanayin mu da yake canjawa sakamakon gurɓata muhalli. Tasirin gurɓatacciyar iska wa muhalli. Masana'antu da muke amfani da shi sukan cire iska gurɓatacce. Ƙarin takunkumin da Amurka ta ƙaƙabawa motoci masu amfani da lantarki. wannan matakin da Joe Biden ya dauki kar ya sa su kuma su yi irin wannan policy saboda yana ya kai mu ga rushe ababen da muka gina na yaki da dumamar yanayi. Da kuma tasirin gurɓatacciyar iska ga lafiyar ɗan adam. zai a damun mutum zai iya zama ma gari ko alkarya ga gabaki ya matsala. A shekarar 1972 karan farko Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar biyar ga watan Yuni a matsayin ranar muhalli ta duniya da zimmar wayar da kan al'ummar akan matsalolin da ke addabar muhalli. Taken ranar na bana da aka karrama jiya Laraba ya ta'allaka ne akan farfado da darajar ƙasa ta yadda za ta samu kariya daga zaizayar ƙasa da fari. lamarin da al'amin ibrahim al'ami mataimakin shugaban kungiyar eco logistics integrated limited ya ce akwai sauran aiki a gaba ra'ayina shine lokaci yayi da ya kamata mu tsaya mu lura da yanayin muhallinmu da kuma yanayin mu da yake canjawa sakamakon gurɓata muhalli da kuma yadda muka yi ikunan uwar da al'amuran da suke faruwa a muhallinmu akwai buƙatar a ƙara kaimi sosai abubuwan da gwamnati take yi ya kamata a canja yadda ake yin abubuwan da kuma yadda ake kallon abubuwan sannan abu na biyu ya kamata mu sani cewa haƙƙin kula da muhalli ba na gwamnati ne ba kawai shine wani bangare da mutane da yawa ba sa fahimtar abin haƙƙin kula da muhalli naki ne nawa ne namu ne na al'umma ne gabaki daya a najeriya za ka tarar da kamfanona ba su damu da yanayin muhallin da inda suke gudanar da kasuwancinsu ba masu gidaje ba su damu da yanayin muhallinsu inda gidajensu yake ba an bar komai cewa sai gwamnati za ta yi so gwamnati gaskiya ba za ta iya komai ba zan iya tuna maki gwamnati shekara kaman hudu ko shida baya ta yi wani alkawari za ta farfado da miliyan hudu na hekta na ƙasa wadda ta zaizaye sakamakon kwararowar hamada akwai kungiyoyi na gwamnati da suke yin ayyuka daban-daban jahohi suna yin ayyuka daban-daban amma inda za ki samu kididdiga na abin da aka samu aka yi alkawarin da najeriya ta yi shine kafin shekara 2030 idan ki duba za ki ga daga nan zuwa shekara ta 2030 shekara biyu shida wani ya rage so in kin koma kuma ki ɗauki ƙididdigan abin da aka yi na wannan alkawarin da najeriya ta yi za ki tarar da bana tunanin an yi ko da hekta miliyan biyu a yanzu halin da ake ciki babu ma wata tsayayyar ƙididdiga wadda za a nuna gama inda aka gama adadin abin da aka yi Shi kuma Dr. Babaga na Boso, malami a tsangayar kimiyyar ilimin ƙasa a jami'ar jiha ta Yobe, ya yi ƙarin bayani ne akan abubuwan da suke gurɓata muhalli bayan sara itatuwa. shi dan adam kullum yana so ya inganta rayuwar shi ne shi yasa za a samu dazuzzuka sare itace sai ayi masana'antu ayi gidaje ayi. hanyoyi da sauransu masana'antu da muke amfani da shi wanda muke kiran su kamar manufacturing industries sukan cire iska gurbatacce bayan haka kuma abubuwan hawa da muke motoci ne jiragen kasa ne jiragen sama ne hatta da janaratan da muke amfani da shi lokacin da bamu da wuta dukka suna gurbata mana yanayi biko suna cire wani hayaki da ake cire shi carbon monoxide abubuwan da suke gurbata iska suna da yawa yadda kika faɗa yanzu kamar yawan shara a zo a jirge shi a bakin titi ba tare da ana samun lokaci ana kwashe shi akan lokaci ba shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke gurbata iskan da muke shaka mm-hmm. don duk lokacin da bani adama suka yi yawa ko kuma suna wuri dole suna generating abin da ake ce da shi da refuse shara kenan mm-hmm. so shara in har aka zo ana ta jirge ta ko akan titi ko inda bai dace ba ko a cikin magudanan ruwa mm. to wayannan sukan yi tasiri a ɓatar iskan da ɗan adam yake shaka Ana sa ɓangaren kuma Dr. Idris Muhammad Liman, babban likita asibitin ƙasa na Najeriya a Abuja, ya yi bayani ne akan tasirin gurɓatacciyar iska ga lafiyar ɗan adam. Gurbataccen iska zai iya damun mutum zai iya dama ma gari ko alkarya ga baki da matala. ya danganta da girman gurbataccen iska. Idan mutum yana cikin daki ne ko yana cikin sarari wajen da babu iska ya haɗe da zai samu iskan shaka da yake shigowa kuma mhm. iskan da carbon dioxide da in yayi exhaling zai fita sannan ya mhm. samu lafiya ba. To kaga wannan mutum ɗaya ne da yake mhm. wannan wajen ya sama. Amma in a gida ne gabaki daya to kowa da yake gidan zai iya damun shi. idan kuma gari ne misali a ce lokacin azo to kaga mhm. azo ba za a ce a gidan wani kadai yake ba baya gidan wani kaza a gari ba to wannan gari gaba ki daya zai mhm. zai ya samun mutum idan ya zama mutum bai samu ikan shaka mai kyau ba har ya mhm. kai tsawon lokaci to ya danganta da sukuni da yake da shi na ainihin iskan shaka da ke wannan wurin da yake musamman kamar a daki in an rasa iskan shaka bai jima ya kai eh, a ce kwana ɗaya biyu mutum yana da rai ba zai iya mutum zai iya mutuwa a ci gaba da bayani akan irin tasirin da ƙarin takunkuman da amurka ta kakaba wa motoci kirar china masu amfani da lantarki malam muhammad jafaru dan kwabiya na Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi jan hankali ne ga sauran manyan kasashe da su guji bin sahun Amurka akan wannan dokar domin yin hakan zai jawo koma baya ga irin faɗi da duniya take ta yi domin ganin an shawo kan matsalolin sauyin yanayi. sauran dai manyan kasashe kamar japan kamar sauran european countries germany da france da sauransu kiran da mu muke musu no shine alkawalin da aka yi ma sauran kasashen da ba su da karfi tattalin arzikin ai musu alkawalin cewa za a taimaka musu su shiga cikin amfani da makamashi masu sarrafaffun makamashi to amma hal ila yau ba mu ga aikin da aka yi kan alkawalin da aka yi ma wayannan kasashe ba sanan kiran da nake ma sauran garuruka shine wannan matakin da joe biden ya dauki kada sa su kuma su yi irin wannan policy saboda yana iya kai mu ga rushe ababen da muka gina na yaki da dumamar yanayi sauran kasashen kuma afirka baki daya mu allah ya yi mana arzikin rana da za mu iya muyi amfani da ranan wurin samun lantarki na solar system a lura da wannan muna da iska wanda za mu iya mu use mu yi amfani da shi wurin samun lantarki wurin nomanmu saboda mai mu ma amfani da man fetur da sauran kayayyakin da ke kai mu ga dumamar yanayi. Mai sauraro baki ɗaya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai mana aron rai za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dr babagana boso al'amin ibrahim al'amin muhammad jafaru kwabiya da dr idris muhammad liman da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu tara a wani sabon shirin. Madalla a gaida Aisha Ma'azu, to yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan shin wani mataki kuke gani ya dace a ɗauka wajen rage hauhawar farashin kayan masarufi musamman a lokutan bikin sallah. Sai a kira ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Mun samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum da wa muke magana daga Nijar. Malami daga Nijar ko kana tare da mu? To ina ga layin malami ko malama daga Nijar ya sami 'yar tangarɗa. To jama'a dai kamar yadda kuka ji yau muna tattaunawa ne akan matakin da kuke gani ya dace a ɗauka wajen rage hauhawar farashin kayayyakin masarufi duba da yadda farashin ke kara hawa. Ga malami daga Nijar ya dawo yanzu. Salamu alaikum na Nijar ko kana tare da mu? malami daga Nijar to ina ga dai malamin nan daga Nijar har yanzu yana fuskantar tangarɗa da wayar shi amma kamar yadda kuka je a rahoton da ya gabata wata ƙididdiga ta ce an samu hauhawar farashin kayan abinci shinkafa masara da sauransu kusan da akalla kaso 141 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata shin yanzu da sallah ke karatowa me kuke gani ya kamata kuma a yi mun samu kira daga katsina. yawa abin da ya kamata mu a ganin da muke yi ya kamata a yara dai iyayensu su ja jakunan su game da wasu abubuwa kuma bangaren kayan masarufi ko muna roƙon gwamnati ta ƙara sassabtawa eh, wanda suke masu albahi ko da watan bai da ka bata taimaka ta ba su albahinsu domin su samu eh, shiga sayan kayan masarufi. ka ce iyaye su ja kunnen 'ya'yansu kamar ta wane bangare kenan koko akan wane dalili yawwa kamar bangaren da yara da irin wannan wasanni na bangaren shi da suke ta idan sallah ta zo da kuma wasanni a kan wannan babura da sauransu da suke yi hmm. to a kan wani ke ya kamata iyayen yara su ja kunnen to madalla malami daga katsina mun gode To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma mun samu wani kira daga Salamu alaikum daga ina ake kira daga Adamawa. Eh Shatima Dauda ne daga Adamawa State. Ina maganan a game da hawan farashin na gaskiya muna son gwamnati ta rage mana farashin na ta sa price control. muna jan kamalan shi tima eh, dauda ba sai sallah ba ma ba sai sallah ba gaba ɗaya kawai abubuwan hawa din yayi yawa ya mm. yayi yawa gwamnati ta duba dan Allah ba sai sallah kaɗai ba to malam shatima dauda mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu je kaduna yawa abin ya yi yawa ya fi karfin talaka madam a roka mana gwamnatin allah ya sa suna je musu dan roka mana da allah a ya yi yawa to mun gode malam shatima yanzu kuma bari mu je kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Malami daga Kaduna. Kana jin Adamu Jeji. Adamu Jeji. Daga nan garin Jaji a nan Kaduna Najeriya. To muna jan da Adamu. Ka ni abin da nake gani zai kawo saukin hauhawar farashi a lokacin ibadun nan namu. Mm. Misali sallah karama babba da kuma lokacin Christmas. Ba shakka shine yana da kyau a ce ita gwamnati ta bijiro da wasu tsare-tsare wanda zai kara sauƙaƙawa ba al'umma ba shakka shi ya haifar da wannan hmm. amma idan kuka duba mu Najeriya tun kusan shekara ɗaya nan da ta gabata ne tun ƙarin kuɗin manan da aka yi ko cire tallafin mai walla kullum abubuwa ba tsada yake garin rogo wanda kika ci sai za ta sai ta ɓaci ake neman shi wallahi da ya zama gwal hmm. da bin shakar dubu ɗaya da ɗari shida to fata mu da gwamnati ta hannu a kai daga Adamu Jeje daga kamfanin fate da ke garin jaji a Kaduna Najeriya na To mu ma mun gode Malam Adamu Jaji yanzu kuma za mu je yalwan Shandam. Salamu alaikum da wa muke magana daga jihar Filato. Usman Hassan Yalwan Shanda. To muna jan kamalan Usman. Usman Hassan Yalwan Shanda. mana jan ka. To menene ra'ayinka game da maudu'in mu na yau? mutumin da ya kamata ya kamata gwamnati ta ga tausayin ta taimaka mana a rage mana wannan wannan tsadar rayuwar da ake ciki a duba ma talakoki na baya. Hmm. To mun gode Malam Usman Hassan daga Yalwan Shandam a jihar plateau yanzu kuma za mu je Nasarawa. To alhamdulillah Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari. To Bashir Tela muna jinka. wallahi sai da ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un saboda a gaskiya talaka a Najeriya na cikin wani yanayi kuma hawa-hawan haka ne ne ka je kasuwa farashin yau daban na gobe daban kullum na abun yana ta hawa-hawa mm. a gaskiya yan kasuwa su tsoron Allah sannan kuma gwamnati ya kamata a shigo na lamarin a sa ka'idadden farashi eh, price control wanda yana tunanin gwamnati za ta yi hakan hakan zai taimaka sannan maganin mun fetur shi yana ɗaya daga cikin abin da ta kawo wannan hawa-hawa sannan gwamnati ta rage yawan haraje-haraje saboda yan kaso suna sa kaya kafin a kau kayan da yake an riga an karbi makudanin kudade a hannun direbobi to dinga dole a samu a wawa muna fatan dai gwamnati za ta duba wani al'amarin da su ma yan kaso da shugabannin su Allah ya kawo mana sauki bashir to mun gode bashir tela daga nasarawa masu sauraro a nan za mu dakata daukar wayar mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaicen wani hari da dakarun kungiyar sa kai ta Sudan RSF suka kai a ƙauyen Wadal Nura. ya halaka mutane akalla wato ɗari baya ga gomai da suka ji raunuka bisa ga bayanin jami'an yankin wani bayani da gwamnan darfur mini arkor ya yi ta kafar sada zumunta na cewa mata da yara da ma na daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su na baya-baya a ɗauki ba daɗin da ake yi tsakanin sojojin ƙasar da mayakan sa kan cikin watanni hudu da yaƙi ya tsakanin su sojojin isra'ila sun kai hari ta sama yau alhamis kan wata makaranta da majalisar ɗinkin duniya ke tafi da ita a yankin tsakiyar gaza suka kashe mutane akalla uku. rundunar sojin tsaron isra'ila ta ce mayakan hamas da ke da hannu a harin da aka kai kan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba na amfani da wannan makarantar a matsayin mabuya da kuma wurin tsara harin ta'addanci jami'an wato jami'ai a kudu maso gabashin rasha yau alhamis sun ce wani hari da jirgi mara matuki na ukraine ya kai ya tayar da gobara a wata matatar mai toma dalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.